وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau 24 ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda yake daidai da sha biyar ga watan tara meladiya ta 2017 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya sake bamu ya sake babu dama ya ara mana lokaci da lafiya muka samu damar komowa wannan karatu bayan hutun da muka tafi na babbar sallah kafin mu shiga karatu akwai dan uwa malam abba garba mai kwano wanda aka fi sani da malam abba maya wanda muke nan tare da shi kullum a lokacin karatuttuka Allah yi wa mahaifiyarsa rasuwa ranar sallah yi mata addu'a Allah subhanahu ala ya gafarta mata ubangiji ya mata rahama Allah ya yafe mata kurakuranta ubangiji ya yalwata mata kabarinta ya haskaka mata makwancinta ya alkinta bayan ta sanya aljanna ce makomata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 يشترون به اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا الكتاب لفي شقاق بعيد Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗanda suke koya abinda Allah ya saukar na littafi wa bihi thamanan qalila suke musanya shi da dan kudi kadan ko dan tamani tumuni kadan ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar waɗannan ba komai suke ci a cikinsu ba sai wuta wala yi kallimuhumullahu yau malkiyama Allah ba zai yi musu magana ba a ranar gobe kiyama wala yi zakkihim ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim kuma suna da wata azaba mai radadi zalika bi anna Allah ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda waɗannan ne waɗanda suka musanya shiriya da bata wal azaba magfira suka musanya gafara da azaba fama asbarahum nar da mamakin haƙurinsu a akan wuta zalika bi anna Allah nazzala al kitaba wannan kuwa ya faru saboda Allah ya saukar da littafi da gaskiya wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi kuma lalle waɗanda suka sassaɓa cikin wannan littafi lafi shiqaqin ba'id suna cikin wato saɓani mai nisa a kamar yadda muka ce wannan aya mun fara tafsirinta Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana waɗanda suke koyi abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wato ba mu faɗi darasi ko na nawa bane ko na darasi na 114 a'a wacce ai ba darasi ba tafsiri muka yi ba so Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu cewa waɗanda suka ɓoye abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na littafi waɗanda su ne malaman yahudu waɗanda suka rika ɓoye abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar a cikin littattafansu ko a cikin attaura na sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan da malaman nasara waɗanda su ma suka rika ɓoye sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya saukar a cikin linjila sannan suke na bihi samanin kalila suke musanya shi da ɗan kuɗi kaɗan, wato suka zaɓi rayuwar duniya wanda ita ce samanin kalilan a gudun Allah subhanahu wataala duk abin da yake cikin duniya ɗan ƙanƙani ne jin daɗin duniya duk yadda ya kai ga girma a idan mai neman sa ko wanda yake cikin sa a gudun Allah ƙanƙani ne ma mata'ul hayatun duniya illa ghurur ko illa kalil jin daɗin rayuwar duniya ɗan ƙanƙani ne a gudun Allah saboda haka wa yashtaruna bihi samanan qalila suka fifita rayuwar duniya suka fifita matsayin da suke da shi ko suke so su kiyaye nasu akan su bayyana abinda Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin littattafansu Allah ce ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar waɗannan ba komai suke ci a cikin su ba illa an-nar sai wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati Allah ba zai yi magana da su a ranar gobe kiyama ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba ba zai tsarkake su ba ubangiji subhanahu wataala ba zai yabe su ba ba zai yarda da su ba ba zai tsarkake su daga ɗabi'u miyagu ba don haka ba su da wasu ayyuka waɗanda za a yabe su saboda su ko Allah zai yarda da su saboda wannan ayyuka ko zai musu kyakkyawar sakayya a kansu saboda mai saboda ba su yi abin da Allah zai tsarkake su ɗin ba mafi girman abin da bawa zai yi Allah ya tsarkake shi shine ya aiki da littafin Allah yayi koyi da abin da Allah subhanahu wataala ya karantar a cikin littafinsa yayi kira zuwa ga abin da yake cikin littafin Allah wannan shine a'zamu asbabil asbabu eh, asbabu tazkiya mafi girman abin da bawa zai yi ya samu tsarkakewa daga Allah subhanahu wataala su kuwa duk basu yi wannan ba ba su yi aiki da abin da Allah subhanahu ala ya saukar a littafinsu ba ba su yi kira zuwa ga wannan ba ba su shiryu da shirye da take ciki ba saboda haka ba su yi abin da Allah zai tsarkake su ba rashin tsarkake su alama ce ta cewa za su tafi wuta domin idan har ba su tsarkaka ba a duniya to babu shakka da wuta ubangiji subhanahu wata'ala zai tsarkake su ranar gobe kiyama a wannan ayar Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa a ranar lahira ubangiji yana tsarkake bayansa tsarkakewar bayi a ranar gobe kiyama takan kasance ta hanya biyu hanyar farko hanyar da take a magance wato ubangiji subhanahu wataala ya yabi bayansa ko ya suturta shi daga wato ya masa sutura daga laifuffukansa ya gafarta masa a wannan ranar kamar yadda Allah subhanahu wataala zai ce wa bawansa yayin da ya tsayar da shi a gaba gare shi bayan ya karanto masa laifuffukansa bawan yana ikirari yana wato tabbatar da laifinsa a gaban Allah subhanahu wataala sai ubangiji ya ce da shi satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al hmm. na rufa maka asiri a duniya to kuma a yau zan gafarta maka wannan tsarkakewa ce gabawa a wannan rana amma tsarkakewa ce ta hanyar magana akwai kuma tsarkakewa ta hanyar aiki ubangiji subhanahu wataala ya sa a bashi littafin sa a da dama wani alama ce ta tsarkaka sannan mutane su ba da shaida akan cewa yana cikin muminai babu shakka wannan tsarkakewa ce taskiya ce a nan za mu ga allah subhanahu wataala ya ambaci kusan ukuba ko abin da narko iri guda hudu da zai yi ma waɗanda suka ɓoye abinda Allah ya saukar wato suka ɓoye gaskiya sannan kuma suka musanya gaskiya da abinda yake ɓata. ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a farko ce ulaika ma na fi butunihim illa an-nar abinda suke ci a cikin su wuta suke ci a ba ta biyu shine wala yukallimuhumullah Allah ba zai yi magana da su ba wannan kamar yadda muka faɗa alama ce ta fushi ubangiji subhanahu ya yi fushi da su saboda kamar yadda aka sani idan wani yana fushi da kai to ba zai maka magana ba yi maka magana ma wato yana nuna cewa ya karkato zuwa gare ka watakila za ka samu wani rangwame ce ba ma zan saurare shi ba ba zan yi magana da shi ba don haka wannan ukuba ce sannan ukuba ta uku ita ce rashin tsarkake su wala yuzakkihim sannan ukuba ta hudu ce da walahum azabun alim suna da azaba mai radadi waɗannan ƙobi guda hudu Allah subhanahu wataala ya hada su akan waɗanda suke koye abinda Allah subhanahu wataala ya saukar a littafin sa na gaskiya sannan suke musanya su da wani dan kuɗi kaɗan wato da wani dan jin daɗi ko wata maslaha ta duniya sun hada abubuwa guda biyu bayan sun koye abinda Allah ya saukar na gaskiya sun ki bayyana gaskiya sun koye ta sannan kuma sun karɓi cin hanci ko kuma a'a sun yarda su ci gaba da rike matsayinsu akan su bayyana gaskiya sun musanya gaskiyar nan da wani abu da suke samu na duniya don haka sun haɗa abubuwa guda biyu alkitman da kuma alishtira sun boye yaktumuna kuma yashtaruna wa yashtaruna bihi thamanan qalila sauraka waɗanda suka yi irin waɗannan laifuka guda biyu a haɗe su ne Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗannan nau'uka na azaba guda hudu da zai haɗa musu amma wanda ya ɓoye ba tare da ya nemi kuma a musanya masa wannan wato a biya shi kudin wannan koyewar ba shi dai kawai ya ɓoye ba ya son ya faɗa ko yana ruwar abin da yake da shi na ilimi ko ba ya son amfana da shi ya dai ɓoye ya ƙi faɗa amma bai nemi wani abu na duniya a madadin koyewar ba bai nemi ya samu wani ta shi ko wata maslaha ta duniya ba akan wannan to shi wannan azabarsa ita ce wacce gabata a aya ta 159 da muka karanta إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ce waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na ayoyi bayyanannu da shirya bayan mun yi bayanin ga mutane Allah ce bayan mun yi ga mutane a cikin littafi ulaika yal'anuhumullah wadannan sune Allah yake la'anta su wa yal'anuhumul la'inun ko masu la'anta suke la'anta su kaga su wadannan abinda aka faɗa na azaba su a cikin bayanin laifin su ba a ce wa da bihi samanan kalila ba saboda haka sai abin hukubar su ta takaita akan la'anta ba a hada musu na hukubobi guda hudu kamar yadda aka hada mu wadancan ba saboda haka kaga wadannan su boyewa kawai suka yi ba tare da sun nemi wani abin duniya a sakamakon wannan koyar ba da aka uquba su sai ta zama daban waɗanda kuma su neman duniya ce kawai a gabansu ba magana ce ta su ɓoye abinda Allah ya saukar ba waɗannan Allah subhanahu wata'ala su kuma ya faɗi sakamakon su waɗanda suke fifita duniyar su akan lahira man kana yuridu duniya, ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يتي ودن من كان يريد الحياة الدنيا وان يكي نفل وترأيوا الدنيا وزينتها لقوتا نوفي إليهم أعمالهم فيها ذا متشكى مسو أيوكا سوء تكنتا وتدق أبن سكي سوء ذا مباسو ذا سساب دنيا وهم فيها لا ينقصون بذا أتوي مسو كومي بأ duk wani abin da za su yi anan duniya ko da da kirki ne Allah zai musanya musu wato zai biya su ladan su tun anan duniya ba zai rige musu komai ba ko da sun yi alkhairi tun da duniya ce a gabansu ko da sun ciyar sun yi sadaka sun taimaka <coughs> tun da ba don Allah suka yi ba ubangiji zai biya su a zai biya su ta hanyar ba su kara musu abin da suke bukata suke nema na duniyar ta hanyar ba su lafiya duk waɗannan biyan su yake a nan duniya sannan ula'ikan ladina laysa lahum fil na illa an-nar wadannan alahira ba su da wani sakamako sai wuta wa habita ma sana'u fiha duk abinda suka yi a nan duniya ya rushe ba shi da sakayya a lahira wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa wato ya bace ya lalace anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana kashe-kashen mutane dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar akwai wanda yake boye da Allah subhanahu wataala ya saukar don kawai rowar ilimi baya san ya bayyana iliminsa mutane su sani su amfana da wannan wannan su ne Allah subhanahu wataala ya faɗa ayar da ta gabata na ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas sai kuma waɗanda suke boyewa ba sa bayyanawa sai dan wata manufa ta duniya sai dan su samu wata manufa wato samu ne abin bukata ta duniya samu dukiya ko samu matsayi ko samu mulki waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sakamakonsu a cikin wannan aya sai waɗanda za su bayyana abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su na shari'a ba tare da sun koye ba kuma ba za su yadda su karɓi wani sakamako a kan su koye gaskiya ba wato ba za su yadda su karɓi wani wata sakayya ba sawa'un ta dukiya ko ta matsayi akan su yi shiru kar su faɗi gaskiya waɗannan su ne na Allah saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya ambaci duka waɗannan kuma ya bayanin su a cikin littafinsa ibn taymiya alayhi rahmatullah a cikin littafinsa iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim yake cewa قد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد liman hadahu Allah bi ilmin nafi'in aw amalin salih akan iya samu wasu daga cikin malamai da waɗanda ma ba malamai ba waɗanda Allah yake jarraba su da wani abu na hasada ga wani wanda Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi ya bashi ilimi mai amfani ko ya bashi aiki mai kyau wato ya kasance mutum ne mai ilimi ilimin kuma yana amfani gare shi yana amfanar da wani ko ya bashi aiki da abin da ya sani wato mutum ne wanda yake kokarin dabbaka abin da ya sani na shirya to sai kaga wasu suna masa hasada akan wannan ko dai akan iliminsa mai amfani da yake amfanar da mutane a kansa suna masa hasada ko kuma suna masa hasada akan abin da yake aiki da shi na iliminsa ne Ibn taymiya yake cewa hadha khuluqun mazmumun mutlaqan wannan ɗabi'a ba ta da kyau kwata kwata wa huwa fi hadha al-mawdi' min akhlaq al-maghdubi alayhi kuma yana daga cikin ɗabi'u irin na yahudawa Ɗabi'a ce ta yahudawa ka rika jin haushin dan uwanka saboda Allah ya sanar da shi ilimi yana sanar da shi yana da amfani ko kuma ka rika jin haushin dan uwanka saboda yana aiki da abin da Allah ya sanar da shi na ilimi yace Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratun nisa inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahum allahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina Allah ce Allah baya son wanda yake mukhtalan mai jiji da kai sannan mai fariya yace alladhina yabkhaluna wadanda suke ruwa ba a faɗi rowa mai badan ta kunshi rowa ta dukiya ko rowa ta ilimi duka ta shiga ƙarƙashin yabkhaluna da aka aka shafe al-maf'ul ya zama am ya kunshi al-bukhlu mal wal bukhlu bil ilm alladhina wa ya'muruna an-nasa bil bukhl suna yin rowa kuma suna umartar mutane da rowa wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlih suna kuma koye abinda Allah ya ba su na falalarsa wa a'tadna lil kafirin azaban muhina Allah ya ce ya tanadi azaba mai radadi azaba mai wulakantarwa ga kafirai malam ce Allah ya sifanta su da ruwa alladhi huwa bukhlun bil ilmi wa bukhlun bil mal yake ya kunshi ruwa da ilimi ya kunshi kuma ruwa da dukiya yace duk da cewa a asyakin ayar yana nuna ruwar da ake da ake nufi ita ce ruwa ta ilimi yace saboda haka ubangiji subhanahu wataala a gurare daban-daban ya sifanta yahudu cewa suna koye ilimi a ayoyi daban-daban kamar fadar Allah subhanahu wataala da yace wa idh akhadha Allahu mithaqal na utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi fa thamanan isa ba ya yashtarun Allah ya ce ka tuna ko ka tuna ka ambaci lokacin da muka riƙe alkawari wato muka yi alkawari da waɗanda muka ba su littafi cewa lalle za ku yi wa mutane bayanin abin da muka baku wala na ba za ku koye ba fa nabazuhu a buhurihim amma sai suka yi watsi da wannan littafin ko da wannan alkawarin bayan bayansu su washtaraw bihi samanan qalila suka musanya shi da ɗan kuɗi kaɗan. Allah ce fa bi isa ma yashtaru tirda abin da suke musanya gaskiya da shi sannan da fadar Allah subhanahu wataala ayar da ta gabata innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda da kuma wannan ayar innal ladina kuma ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila da fadar Allah subhanahu wataala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun ubangiji ya fadi dabi'ata yahudu na boye gaskiya ko dai su koya gaskiya wani lokaci bukhlan taratan bukhlan bihi ba sa san su sanar da abin da Allah ya sanar da su na ilimi kada wani yayi tarayya da su a cikin abin da suka sani don haka sai su koye wannan ko kuma su koye shi dan kada wani ya samu abin da suka samu na falala wato ko dai su koye shi saboda su yi rowar abin da suke tare da shi na ilimi ko kuma su koye shi saboda kada wani ya samu abin da suka samu da falala malai ce wannan sifa ce ta yahudu taratan bukhlan bihi wa taratan i'tiyadan an izharihi bid dunya su ki bayyana shi domin wani abu da za su samu na duniya wa taratan khawfan fi an yahtajja ko yuhtajja alaihim bima azharuhu min. wani lokaci kuma za su boye ne dan gudun kada a yi musu hujja da abin da suka bayyana saboda hujjar tana cikin wannan karatun da za su yi to sai su ƙi yinsa domin in sun yi hujja za ta fito in hujja ta fito to za a yi musu hujja da ita ce to a ga shi ba kuke gaya mana kaza da kaza da kaza to sai su koyi <coughs> saboda haka abubuwa guda uku ko manufofi guda uku su suke sa su suna koyewa ko dai ruwa kada wani ya yi tarayya da su a cikin abin da suke da shi na ilimi ko kuma a'a saboda wani abu da za su karɓa na duniya za su sa su koye ko kuma za su koye ne kada wanda ya saba musu ya samu wata hujjar da zai kafa musu hujja da ita wanda shine abin da Allah ya faɗa a cikin ayar wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun Allah ce idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani sai su ce bin yi imani amma idan suka keɓe da junansu sai su ya rika zargin sashi wato waɗanda ba sa bayyana abinda suka karanta na littafin su ga mominai sai su rika zargin waɗanda suke bayyana wa muminai cewa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu za ku rika ba su labarin fatahin da Allah ya muku abinda Allah ya sanar da ku na hujjoji abinda Allah ya sanar da ku na ilimi dangane da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ku rika ga ma waɗannan mu'minai la yuhajjukum bihi inda rabbikum dan su zo su kafa muku hujja da shi wata rana a gaban ubangijinku afala ta'qiluna ba za ku yi hankali ba kaga ana suna koye gaskiyar ne domin kada wanda ya saba musu ya ainihin samu abin da zai yi hujja da shi a kansu to shi ne ibn taimiyya yake cewa haza qad yubtala bihi tawa'ifu min al-muntasibina ila al-ilm to irin wannan cutar Allah kan jarrabi wasu daga cikin waɗanda ake jingina su ga ilimi da ita fa innahum taratan yaktumuna al-ilma bukhlan bihi wani lokaci su boye ilimi saboda ruwarsa wa karahatan li an yanala ghayruhum min al-fadl ma dan gudun kada wani ya samu falalar da suka samu da haka ba za su so su karantar da kowa ba don kada a samu wasu masu ilimi su ma da za su so su ma su zama masu matsayi a cikin al'umma da haka ba za su koya ilimin su kaɗai suka san ilimin wasu kuma su takaita abin daga su he 'ya'yansu wataratan i'tiyadan anhu bi ri'asatin aw mali wani lokaci kuma saboda ya karɓi fansa ya an biya shi akan wannan koya ilimin ko dai za a ba shi wani matsayi wani mukami ko kuma za a bashi dukiya fa yakhafu min idharihi intiqasa ri'asatihi ko yana da in ya bayyana to shugabancin da yake da shi zai rasa abinda ya faru ga yahudawa ke da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duka waɗannan dalilai sun tabbata a tare da yahudawa waɗannan manufofin daga ciki hadda jin cewa in suka fito suka bayyana matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma a lokacin su nasu matsayin zai rabu domin ana musu ganin su kadai ne masu ilimi a cikin jazirar larabawa a tsibirin larabawa a madina su kadai ne suke karatu su kadai ne suke da littafai su kadai ne suka san tarihin annabawa da al'ummomin da suka wuce to idan har suka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne kuma abin da yake faɗa gaskiya ne to kaga yayi tarayya da su a cikin abin da su suke da wato tutiya su kadai suke da shi don haka shi ma yanzu ya zo ya samu wani matsayi irin nasu to bari su koye abinda suka sani na gaskiyarsa domin kada ya samu wannan matsayi su kuma su ci gaba da rike matsayinsu wataratan qad khalafa bihi qad khalafa ghayruhu fi mas'ala wani lokaci kuma mutum ne ya saba ba wani a wata mas'ala aw i'taza'ila qa'ifatin ko kuma a yana bin wata kungiya qad khulifat fi mas'ala wata aka saba mata cikin wata mas'ala ta addini wata mas'ala ta ilimi fayaktubu min al-ilmi ma fi hujjatu li mukhalifihi to haka shi kuma ya zo ya karanta wani abin da yake hujja ne ga waɗanda suka saba masa ko suka saba kungiyarsa to sai koye wannan abin ba zai so a karanta shi ba ko ya koye shi ko ya lalata shi duk ɗaya ne ko dai ya koye ta hanyar ya ƙi karantar da mutane kuma ya ƙi jinin a karantar da su ko kuma in an karantar da su ya bata abin ya bata abin akwai waɗanda hadisan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ba za su iya karantar da su ba saboda in za su karantar da su gaba ɗaya suna rushe abin da suke kai don haka za su ɓoye ba za su taɓa karanta waɗannan hadisan ba hadisai ne tabbatattu ingantattu da al'umma suka karɓe su hannu biyu biyu to amma za su ɓoye wa almajiransu waɗannan hadisan ko kuma su ɓata ma hadisan gaba ɗaya su ce hadisan ma duk bola ce saboda mai saboda kada a yi musu hujja da wannan don haka bari su ɓata shi wannan ɗabi'a ce ta yahudu shi ya sa abdurrahman ibn mahdi da waninsa cikin magabata suke cewa ahlul ilmi yadhkuruna eh, yaktubuna da malamun wa ma'alai malamai na kwarai in sun tashi sukan rubuta abinda yake hujjar su ce da abinda yake hujjar ma wato abokan husuman su ne wato ba za su koye wani abin da suka san cewa su ya yi karo da nasu ba za su bayyana wa ahalul ahwa amma yan bida'a la yaktubu da illa ma lahu kullun abin da za su rubuta abin da yake goyen bayan su kawai amma duk abin da ya saba musu ba za su rubuta shi shi yasa za gama da man hadisi ba ruwansu za su rubuto duka hadisai wanda suka tabbata hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam har ma wanda suke masu rauni za su rubuto su in yaso daga baya a tace a cikin muwatta na imam malik za ga ya kawo hadisi duk da cewa shi bai yi fatawa da hadisin ba amma ba zai koye shi ba ba zai koye shi ba zai kawo shi in yaso sai ya faɗi fahimtarsa wannan ko ba ta hana wani ya fahimci abin saɓanin abin da ya fahimta amma dai bai koya hadisin ba yanzu kamar da ya kawo hadisin hadisin khiyarul majlis ya ka hadisin khiyarul majlis hadisin khiyarul majlis hadisi ne sahihi tabbatacce yana cikin sahihai man malik ya rawaito shi da ƙarshe kuma shi ya faɗi ra'ayinsa cewa baya da fahimtar wannan khiyarar majlis domin yana ganin kamar akwai wasu malaman sa suka sabawa fahimtar abin da hadisi ya zo da shi amma bai koyi shi ba to in yanzu ne wani dan bid'a ne zai sa wato kalamin sai soke shi ko ya ce ƙarya ne hadisi Allah ya ce ulaika waɗannan alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda sune waɗanda suka musanya shiriya da bata to suka sayi shiriya suka sai bata suka bada shiriya wal azaba bil maghfira suka musanya gafara da azaba suka bada suka bada gafara dan su karba azaba ba asbarahum ala an-nar da mamakin hakurin su akan wuta wato akan azabar wuta abinda ake nufi da musanya shiriya da bata shine koyi abinda yake cikin littafin Allah domin dukkan ayar da suka ɓoye ta ko suka lalata ma'anarta da tawili suka bankar ma'anarta to kagan makasudinta ko ma'anarta ta gaskiya ta ɓace kenan idan suka ɓoye ta kaga ba wanda zai san ta ma ballanta na ya san ma'anarta idan sun karanta ta amma sun ba ta gurguwar fassara kaga ma'anarta ta hakika ta ɓuya to yadda ma'anarta ta ɓuya kaga shi kenan ba maganar a aiki da ita kuma tunda ba a san ma'anar ba ba balle a aiki da ita abinda ake kokarin karkadin mutane kar su fada a ciki a wannan ayar sai su fada a ciki tunda babu ba a karantar da su ba to kaga wannan musanya wato shiriya ce da bata sannan abinda ah, musanya shiriya da bata sannan har ila yau abinda yake cikin littafinsu wanda ya kunshi sifofin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ba da albishir na cewa za a aiko shi a ƙarshen duniya wannan shirya ce bayyana shi bayyana shirya ne ɓoye wannan a ɓoye abin da yake cikin littafai tafin a taura kolin jila na sifofin annabi ko bishara da zuwansa ɓata ce saboda haka sai suka zaɓi su ɓoye ɗin ma'ana suka zaɓi ɓata ɗin suka zaɓi su ƙaryata abinda yake na gaskiya su ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama suka zaɓi su kafirce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga sun zaɓi bata akan abinda yake shirya ma'anar musanya gafara da azaba kuwa shine kasancewar sun ɓoye wannan abu kuma da gangan da mummunan nufi tare da sun san ƙarshen al'amarin wanda ya yi wannan aiki sun san ƙarshen al'amarin wanda ya wannan aiki ne azaba to kaga kamar sun zaɓi azaba akan gafara ta ubangiji saboda haka sun musanya gafarar ubangiji su wani wataala da azabarsa Allah ce fama asibarahun ala yi mamakin ko kuma da mamakin haƙurinsu a a wuta anan ubangiji wani wataala yana ba mu labarin cewa azaba su ba kankanuwa ce, azaba ce mai girma mai ban tsoro wanda duk wanda ya gan su a cikinta zai yi mamakin irin yadda su a yanzu suke jure mata tare da cewa azaba ce mai tsanani tare da cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana ninninka musu ita a nan za mu ga akwai abin da ake ake kira tanzilul eh, ghairul waqi manzilatul waqi' li shidda eh, istihdar as-sami'iyya abinda bai faru ba bai zo ba tukunna amma a nuna ma kamar gashi ya zo saboda kai mai sauraro ka halarto abin kamar gashi nan ma yana faruwa a Allah subhanahu wataala yana bani labarin alkiyama yayin da za ta tsaya ubangiji subhanahu wataala yi ba waɗannan mutane da suka irin wannan aika aika hisabi ya jefa su a cikin wuta a ga irin mummunar azaba matsananciyar azaba da suke ciki kaga wannan abu ne da bai zo ba tukunna nan gaba zai zo to amma sai gashi qur'ani yana suranta kamar ma ya zo an jefa su a cikin wannan wuta din saboda me saboda a tabba nuna maka cewa wannan abu kamar ya an yi an gama ne ba wani abu ne da ake shakka shakkar faruwarsa duk da bai zo ba to amma kamar ya zo ne wanda yana daga cikin salon alkur'ani tanzilul ghairul waqi manzilatul waqi dan saboda shiddatu istihdar sami'iyya ko ai amfani da fi'ili madi a inda ake ake nufin fi'ili mudari kamar ata amrullahi fala tastajilu alqiyama ta zo kada ku gaggauto ta tare da cewa tukunna dai lokacin bai zo ba amma kuma alkur'ani yayi amfani da kalmar ata wadda take nuna abin har ya riga ya faru saboda ana nuna maka cewa saboda kasancewar abin gaskiya ne babu kokonto kamar ma ya faru ne kamar irin ka sa mutum abu ya ce an gama tare da cewa bai ma fara ba amma ya ce maka an gama wato faɗar an gama don ya nuna maka cewa kakai kokonto wannan abu ya yi shi ya gama to irin wannan ne a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fama asbarahum alanna fama asbarahum ala nar malamai sun yi saɓani. shin hada ta'ajjubun min Allah aw ta'jibun minhu Allah shi yake mamakin hakurin ko ku a'a yana cewa kai mai sauraron karatu kai mamaki wato fama asbarahum ala nar da mamakin haƙurinsu su akan azabar wuta ko kuma a kama asbarahum alan nar kai mamakin hakurin su akan azabar wuta kaga akwai bambanci tsakanin fassara guda biyu ma asbarahum alan nar maganar Allah ce ce ma da mamakin hakurin su ko kuma fa ma asbarahum alan nar kai mai sauraro kai mamakin irin wannan hakurin nasu akan azabar wuta to in aka ce ma asbarahum alan nar aka ce da mamakin haƙurinsa a kan azabar wuta ana nufin kuma maganar Allah ce tushin Allah subhanahu ala yana mamaki ko baya mamaki sannan abu na biyu da har ila za mu wato za mu hararo shi a cikin wannan gaba shi ne cewa asbarahun haƙurinsu haƙurinsu shin suna yin haƙuri akwai haƙuri tare da ɗan wuta wanda Allah subhanahu wata'ala jefa shi wuta iya zambilla akwai wani haƙuri da zai iya yi ya jure ya daure don haƙuri shi ne juriya ta yaya za su jure wa wuta azabar wuta ga shi Allah yana gaya mana cewa za su rika kiran masu tsaron wuta suna roƙonsu cewa su roƙa musu Allah ud'u rabbakum yukhaffifa 'anna yawman min al'azab ku roƙa mana ku ya sassauta mana azabar nan ko da ne ɗaya ne ko yi ne ɗaya ne mu samu sassauci wanda yake irin wannan roƙo a ce yana da haƙuri kaga ba hakuri ko kuma ya maliku liyaqdi alaina rabbuka ya maliku roki ubangijin kai gama da mu mu gaba ɗaya ya halaka mu zama na babu to wanda yake wannan a sifan tashi da cewa yayi duniya, ai bai juriya ba tuban da yazo ana yi masa wani abu yana raki yana ihu ai ba za a ce ya jure ba to gashi nan suna raki kuma Allah ya ce fa ma asbarahum alanna saka abu biyu ne na farko shin waccan aya ta'jibun ne ko kuma ta'ajjubun ne ta'ajjub ne ubangiji ne yake mamakin ko ku a'a yana cewa kai mai karatu kai mamaki malamai sun yi sabani wasu sun faɗi wannan wasu sun faɗi wannan wasu ce Allah shi yake mamakin da kansa saboda shi shine annal mutakallima huwa Allah mai magana shine Allah kuma magana al-kalam yusabu ila al-mutakallim bihi in mutun yayi in mutun yayi magana za a ce maganar wala ce sai idan shi shi ne ya ce ba maganarsa ba ce ta wani ce amma in ba haka ba to al'asur shi ne maganarsa ce kuma abin nan da ya faɗa a hujjance ta hanyar nasi babu abin da yake kore shi haka nan ta hanyar hankali ma babu abin da yake kore ubangiji su wata wata'ala ya yi mamaki domin tabbatarwa da Allah su subhanahu wata'ala abin sifa ta mamaki ta tabbata alƙur'ani ta tabbata a a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a alqur'ani cikin suratul safat da Allah yake cewa bal ajibtu wa yasharun qira'ar kisa'i da da khalaf da hamza sai ce bal ajibtu qira'ati sab'iyya bal ajibtu bi dammi ta bal ajibtu a nayi mamaki Allah ce nayi mamaki wa yasharun su kuma suna suna izgini akwai qira'ar bal ajibta wa yasharun to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya jingina wa kansa mamaki sannan a sunna hadisi suna nan da dama daga ciki akwai hadisin ah, da Imam Bukhari ya fitar da shi da Abu Dawud hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ila bis salasi hmm. ajiba rabbuna ubangijin ya yi mamakin mutanen da ake jan su zuwa aljanna a cikin sasari da sarkoki wato a daure ake kai su gidan aljanna to kaga anan an tabbatar annabi sallallahu alaihi ya tabbatar wa da Allah subhanahu wataala siga ta al'ajab ta'ajjub cewa ajiba rabbuna ubangijin yayi mamaki haka da akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud da wasu daga cikin littafan hadisai daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajiba rabbuna lirrajulaini ajiba rabbuna azza wa jalla lirrajulaini Allah ya yi mamakin mutane guda biyu rajulin tsara an wita'ihi wa lihafihi min da ahlihi ila salati mutumin da ya tashi ya yi firgigit da daddare ya tashi ya bar shimfudarsa, ya bar mayafinsa ya bar iyalinsa ya koma ya tafi ya kama sallah fa ya kolo rabbuna a nan ubangijinmu zai ce a ya mala'ikaci, ya kuma la'ikula ungoro ila abdi ku kalli bawana tsara min firashihi wa wita'ihi wa bayni hayyihi wa ahlihi ya tashi ya bar shimfidarsa ya bar wadansa ya bar iyalinsa ila salatihi ya kama sallah raghbatan fi ma indi wa shafaqatan mimma indi yana fatan samun abin da yake guri na lada yana tsoron abin da yake tare da azaba ubangiji yana mamakin wannan bawa sai wa rajulin gaza fi sabilillahi azza sai mutum na biyu da ya fita yaki don ɗaukaka kalmar Allah fanhazamu sai aka karya su aka ci su da yaƙi fa'alima ma alaihi min alfirar bayan sun ruga sun gudu sai ya fahimci laifin da yake cikin ana cikin gwamza yaƙi ka gudu wa malahu firrujo ya kuma tuna abin da zai samu lalada idan ci ya dawo faraja sai ya dawo ya shiga fafatawa da abokan gaba hatta uhriqa dam har aka zubar da jininsa raghbatan fi ma indi wa shafaqatan mimma indi yana fatan samun abin da nake bayarwa na lada ina kuma tsoron abin da yake tattare da ni tare da ni na azaba fa yaqulu Allahu azza wa jalla li malaikatihi sai Allah ya ce wa malaikunsa unzuru ila abdi ku kalli bawan nan nawa raja'a raghbatan fi ma indi wa rahbatan mimma indi ya dawo ya koma cikin mayaka abokan gaba don kwaɗayin abin da yake tare da ni na lada da kuma tsoron abin da yake tare da ni na azaba hatta ori kadam har aka zubar da jininsa a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da Allah subhanahu wataala siga a wani sifa ta mamaki ajiba rabbuna azza wa jalla ta yi wani ya ce to ai ai shi mamaki ai wani abu ne da yake faruwa yayin da kaga wani abu tattalin ba zato ba tsammani Ba ka san zai faru ba sai ya faru shi da sai kai mamaki Allah kuma ya san komai babu abin da yake masa ba zata don haka ya kamata wannan sifa ta mamaki ka a jingina wa Allah to wannan shi ma la yasalzim wannan wani nau'i ne na mamaki wanda galibi ba mahluki shi yake da wannan ko shi ma kansa mahalukin wani lokaci yakan yi mamaki amma ba dan abin ya zo masa ba zata ba saboda ya nuna inkarinsa yakan yi amfani da sigar mamaki don ya nuna inkarinsa amma ci ina mamakin wani a cewa shi da yake kaza yake kaza yake kaza ba komai yake nufi da wannan ba sai ya nuna cewa abin nan da mutumin na yake ba daidai ba ne ya yi amfani da sigar mamaki ce ina mamakin mutane ga gaskiya karara amma sun ƙibinta ba wai don abin ya zo masa ba zata ba sai don ya nuna mamakinsa wato ya nuna ah, girman abin da suka yi saboda haka dan ubangiji yayi mamaki ba wai yana nufin abin ya zo masa ba ta bane daga cikin malaman tafsiri akwai da suka ce wannan ta'jib ne ubangiji yana kiran bawan sa ne yayi mamaki bace kama asbarahum ala nar wato kai mamakin wato hakurin su ga azabar wuta wannan ba shine zahir ba khilafu zahir zahirul aya shine jingina wannan mamaki zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na biyu kuma hakuri da aka ce ashe Allah ce ma asbarahum ala nar tare da cewa kuma babu wani juriya ga dan wuta to shine malamai suka ce abinda ake nufi da hakurin su akan azabar wuta shine hakurin su akan aikata abinda shi zai kai su ga azabar wuta sun yi hakuri sun jure sun dage sun kafe akan abinda suka san cewa wuta zai kai su saboda haka anan an faɗi aljaza ɗin ne ana nufin sabab ana nufin sabab jaza ala sabab sabab din ne wannan aikin da suke yi aiki ne da zai kai su ga azabar wata amma kuma sun haƙura suna ta yin sa wannan shine abinda ake nufi da haƙurinsu a kan ba wai ana nufin an sa su a wuta su yi haƙuri su jure mata ba su shanye azabar da ake musu a'a a nan duniya har tun da suka tsaya suna ta yin wannan saɓon allah ɗin tare da cewa mai yin wannan fa wuta zai ce amma kuma sun tsaya suna ta yi ai kamar sun jure ne akan azabar wuta sun ga za su iya za su iya wannan aya tana kunshe da bayanin narku da azaba ga masu koya ilimi saboda wani abin duniya ubangiji subhanahu wataala ya jinkinta ya jingina su zuwa ga bata ya jingina su zuwa ga tabewa saboda mutumin da ya san gaskiya ya musanya ta da abin da yake ƙarya to babu shakka a nan ya taɓe ya yi aiki da jahilci makon ya aiki da iliminsa babu wani abu da ya kai alkhairi kamar yada ilimi yada ilimi babu abin da ya kai shi alkhairi ba kamar dukiya yake ba dukiya tana karewa amma ilimi baya karewa sannan mai ilimi abinda zai yada na ilimi zai dore za a ci gaba da amfana da shi babu ranar babu ranar cewa ga da wannan abin zai sa zai kare a cikin sahabbai akwai wadanda Allah ya ba su dukiya da yawa amma ba ka jin ɗuriya su kamar da kace cikin ɗuriya abu huraira saboda saboda saboda iliminsa da da yada shi ake jin ɗuriyarsa amma da yawa daga cikin waɗannan sahabbai ba ji duriyarsu ba a zamanin imam ahmad ibn hanbal ko gabaninsa zamanin imam malik ibn anas nawa ne waɗanda allah ya wadata su da dukiya amma mutum nawa kuka sani yau da za a ce ka faɗi wani hamshakin mai kuɗi a zamanin imam malik baka san shi ba haka nan a zamanin imam ahmad baka san shi ba a gangaro a zamanin ibn taymiya kai ko nan muka matsu a zamanin shi usman dan fodiyo ka ba mu labarin wani hamshakin attajiri sai ka ga ba kowa ya san shi ba in ma akwai wanda suka san su watakila sai yan kaɗan waɗanda watakila cikin zurriyar shi mutuma sun san cewa a tarihin kakansu ya yi kudu amma shi usman dan fodiyo har gobe faɗarsa ake shi abdullahi ɗan uwansa har gobe faɗarsa ake saboda bi saboda abinda suka bari na ilimi to kaga ashe mutum ya ya boye wannan kaga ba karamin jahilce wa kansa ba da a ce ya saki ya sake shi to yayi wa wani abin kansa gata ne da zai amfani kansa ko bayan mutuwarsa kuma wannan ayar Allah ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira yana nuna cewa yada ilimi yana daga cikin abin da yake jawo wa mutum samun gafarar Allah yana daga cikin abin da yake jawo wa mutum samun gafara Allah saboda mai saboda ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa koya ilimi yana jawo azaba ashe ya shi kuma yana samar da gafara ya ce su da suka koye sun fifita azaban ne akan gafara ashe wanda ya bayyana shi kuma ya fifita samun gafara ne akan shiga cikin azabar Allah kamar yadda kamar yadda zunubi yake hana samun ilimi mutumin da yake yawan zunubi yake yawan saban Allah to kamar yana sanya wa kansa shamaki yana sa shamaki ne tsakaninsa da samun ilimi wasu daga cikin malamai sun sun yi hujja da fadar Allah subhanahu wataala yake cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillaha inna allah kana ghafurur rahima Allah subhanahu wataala yake cewa lalle mun saukar maka da littafi da gaskiya domin kai wa mutane hukunci da abin da Allah ya nuna maka wala takul lil na khasima kakka zama mai jayayya domin kare mutanen da suke maha'inta sai Allah ce wastaghfirillah ka nemi gafarar Allah lalle Allah ya tabbata mai yawan gafara ne mai jin kai kaga ran Allah ya ce li tahkuma bainan nas bima araka Allah dan kai wa mutane hukunci da abin da Allah ya nuna maka wanda shine Allah abin da Allah ya maka fatahi da shi na ilimi a gaba sai Allah ya ce wastaghfirillah ka nemi gafarar Allah me yake nufi yana nufin cewa gafarar Allah min asbabi fathil ilm is al-istighfar min asbabi fathil ilm in kana yawan neman gafarar Allah to ubangiji subhanahu wataala zai bude maka zai bude maka kofar ilimi saban Allah kuma zai rufe maka hanyar samun ilimi fa bima naqdihim misaqahum la'annahum wa qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi wa nasu hazzan mimma zakiru bi Allah ce saboda warware alkawarinsu da suke yi muka la'ance su muka mai da zukatansu suka zama kasassu busassu suna jajjanza wato suna jirkita kalmomin Allah daga mahallinsu daga bigiransu sai Allah ce wa nasu hazzan mimma zakiru bi suka manta wato kasan abinda aka wa'azin aka musu wa'azi da shi ubangiji subhanahu wataala ya mantar da su wani abu na ilimi saboda mai saboda saban da suke yi kuma sabo rainun ne alal qulub sabo shi yake rufe zuciya cikin rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ashe kaga abinda zai fitar da wannan yanar da wannan tsatsar daga cikin zuciya kuma shine istighfari saboda ka yin istighfari yana sa wato yana taimakawa wajen samun ilimi kaucewa sabon Allah yana taimakawa wajen samun ilimi Allah subhanahu wataala ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq wannan uquba wannan azaba Allah ce saboda Allah ya saukar da littafi da gaskiya ma'ana sun cancanci wannan azaba mai tsanani domin Allah subhanahu wataala ya saukarwa da annabinsa sallallahu alaihi wasallama kuma ya saukarwa annabawa gabaninsa da littattafai waɗanda suke tabbatar da gaskiya suke rushe ƙarya waɗannan kuma mutane sun ɗauki ayoyin Allah sun mai da su abin izini littafin su yana umartar su da su bayyana gaskiya su yada ilimi amma suka saba masa suka karyata shi hakanan wannan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa yana kiran su zuwa ga Allah subhanahu wataala yana musu umarni da kyakkyawan abu yana hana su mummuna amma su suna karyata shi suna saba masa suna jayayya da shi suna koye sifarsa kada ma a gane shi don haka suka yi jayayya da littaf da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na ayoyinsa ga manzanninsa don haka suka cancanci azaba mai tsanani zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq Allah ya saukar da littafi bil da gaskiya yana daga cikin gaskiyar da Allah ya saukar da littafinsa da shi shine saka ba wanda ya abin abu mai kyau da kyakkyawan sakamako da saka ma wanda ya mummunan aiki da mummunan sakamako ko kuma sun cancanci wannan azaba saboda sun koye abinda Allah subhanahu ta'ala ya saukar a littafinsa na gaskiya ya anna Allah na kitaba bil haqq ya saukar da littafi na gaskiya su kuma suka koye wannan daga wannan barna ce don haka azaba ta cancanta gare su anan Allah ce bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq alkitab dinnan shine wancan kitab na farko da aka faɗa a farkon ayar innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi ko ko ba shi bane a bisa fassarar da muka yi ta farko cewa sun koye gaskiyar da take cikin littafin shi yasa Allah ya musu wannan azaba kaga shi wancan littafin shine da ladina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi abinda suke koyewa shine gaskiyar da take ciki boye wannan gaskiya ita ta ja musu abinda Allah ya musu ya musu alkawari da shi na azaba idan kuma kace zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq ana nufin alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani da gaskiya su kuma suka karyata gaskiyar da take ciki wannan ta sa ubangiji subhanahu wataala ya musu alkawarin wancan narko saboda haka sai zama alkitab na biyu yana nufin alqur'ani a bisa fassara ta farko kuma zai zama alkitab na farko da na biyu duk abu ɗaya ne ne littafin da Allah ya saukar musu tana wa zalika din ya koma zuwa ga ɓoye wanda aka yi magana Allah ce na ladina yaktumuna zalika ay zalika alkitman wannan ɓoye wanda suka yi dalilin takwa shine saboda Allah ya saukar da abin da yake gaskiya a cikin littafi wato alkur'ani a cikin littafan da suke hannunsu abinda yake ciki na gaskiya suke ganin in suka bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zama gaskiyarsa ta fitan fili su kuma za a gane cewa makaryata ne saboda haka sai suka boye zalikal kitman wato wannan boye wanda suka yi sun yi ta ne saboda Allah ya saukar da gaskiya a cikin littafin Allah ka zalika zamir din sai koma zuwa ga boyewar zai yi kuma zalika bi anna Allah nazzala alkitaba kitabu haqq na'am ubangiji su subhanahu wataala ce wa'annal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id Waɗanda suka saba a cikin wani littafi suna da wato waɗanda suka sassaba a ciki suna cikin saɓani mai nisa wato saɓani mai yawa waɗanda suka sassaba ko dai su a karan kansu yahudawan wasu suka yi imani wasu suka ƙi imani masu imani marasa imani suka saba masu imani ko kuma a'a a junansu suka saba wajen me za su bayyana me za su koyi wani abu ne ya kamata su fito su faɗa daga cikin littafin me za su koyi ko kuma ikhtalafu fil kitabi ila nufin hatta mushrikai na makka wanda suka saba dangane da littafin nan da Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wace sifa za su bashi za su ce sihiri ne za su ce waka ce za su ce bokanci ne me za su faɗa kaga sun yi sabani duk da cewa su yakin ayar Allah yana magana ne akan yahudawa ba akan mushrikai ba Allah ce to wannan ya faru gare su saboda waɗannan dalilai guda biyu na farko dai ya saukar da littafinsa da gaskiya su kuma ba sa san bayyana wannan gaskiyar sannan kuma sabarin da yake tsakankanin su wannan sabarin yasa suka ƙara nisa daga gaskiya ba sa san su kusance ta ana nuna mun lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh